وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون sai mutane suka rarrabu aka samu mai tauhidi a cikinsu da mushriki da kafiri duk waɗannan masu rabuwa ɗin zuwa gare mu ne kaɗai za a mayar da su ranar alkiyama sai mu saka musu akan ayyukansu